Shugabanni a jihar Niger Najeriya sun yi amfani da bukukuwan ƙaramar sallah wajen janyo hankalin jama'a akan mahimmancin zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasa, al'amarin da ke nuna alamun suna mayar da martani ne akan masu kiraye-kirayen ganin an raba Najeriya domin kafa ƙasar Biafra a can yankin ebo Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello a cikin saƙonsa na sallah ga al'ummar jihar ga abin da yake cewa. Ah, ina fata allah ya karbi ibadan mu duka ah, allah ya ba mu zaman lafiya a jihar niger ga baki daya kuma allah ya nuna mana ramadan na baɗi da sallah su ma dai sarakunan gargajiya na jihar Niger ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayyana wa al'ummominsu mahimmancin haɗin kan Najeriya. Kamar yadda mai martaba sarkin Sudan na kwanta gora Alhaji Sa'idu na Maska ya bayyana a cikin jawabinsa. Najeriya ƙasa ce da kunshi jinsi jama'a iri-iri da kabilu masu yawa da addini daban-daban mun dade a haka muna kuma zaune lafiya saboda haka babu abin da zai raba mu sai kawai mun ci gaba da mutunta al'adun juna yadda allah zai sa mu zauna lafiya manyan malamai da limamai sun gudanar da addu'o'i na musamman a kan zaman lafiyar da kuma Nemawa shugaba Muhammadu Buhari lafiya, an dai gudanar da bukukuwan sallar lafiya a cikin wani yanayi na tsaurara matakan tsaro a nan jihar Niger, sai dai karancin walwala a tsakanin jama'a a sakamakon karancin kuɗaɗe a hannun mutane. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.